sannan kuma mutum ne wanda yake da adalci ko a cikin zancen shi ko a cikin mu'amalar shi da waɗanda suke mabiyan shi sannan mutum ne wanda yake da ra'ayin kanshi ba za ka juya mai ra'ayi ba saboda san zuciya sannan ku umar da mutum ne wanda ni yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sanya na bi duku wallahi shine tsayawa shi ga Allah ya yadda Allah shi ke yi ya yadda Allah shi ke bada ba wani mai babban riga da yake iya bada mulki sai Allah to a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim farko sunana Ismail Usman yan daki a garkuwan kai ta magayakin yan daki shugaban matasa na jam'iyyar APC na shiyar Katsina Central na farko na biyu ina godiya ma mutanen rumfar zaɓe na ta tv center da mutanen 'yan ɗaki da al'umma ƙaramin hukumar kai ta da na jihar katsina baki ɗaya yadda suka fito kwai da kwalkwata suka nuna mana kishi suka hidda mu kunya suka mai da biki ga irin abubuwan alkhairi da jam'iyyar apc da mu karan kanmu muke masu suka zaɓi jam'iyyar apc a wannan a mazaɓu namu na karamar kuma kata da mazar katsina baki daya to yaƙinin da nake da shi ɗoriya ne ga abin da kuka gani ya an wuto baya dalili kuwa ne ai su mutanen karamar hukumar kai ta mutane ne wayayi mutane ne masu hankali mutane ne da suka san ya kamata bayan yiwuwa a ce mutane da suke da wannan qualities din suna da nagartattun mutane irin mu irin su shi injiniya bello yan daki irin su musa nuhu gafiya irin su inusa dankama irin su ci dan takarar majalisar jiha honorable siraji kwaskwaro da ma duk wasu manyan mutane da suke karamar hukumar kaita su kauce ma abin da wa'annan jagororin suka zo da shi a karamar hukumar kaita misali in ka ɗauki kamanni duk inda ka ganni buga na buga zan kuma amfani yan ɗaki sannan a shiga siyasa ta da nake tun daga jam'iyyar adawa na haɗu ƙalubale kala daban-daban wanda ne na jure tun ba gwamnati har aka zo aka samu gwamnati samun gwamnatin da aka yi kai irin abin da na samu na dama komin karancin shi na yi amfani da shi domin a ciyar da al'umma gaba a ciyar da a ƙasar gaba koyar da karatu wajen ba da ayyuka a gyara masallaci ba da ayyuka a gyara rijiyoyi a gina sabbin rijiyoyi a mutunta mutane a jawo wancan a jawo wancan a tafi tare to wannan ya nuna maka jami'ar apc tana da wasu mutane hazaƙaƙu a ƙaramin hukumar kaita kuma tunda ake wa'annan mutanen ka ka taɓa jin wanda ya ce ya ba apc ya fita ba zai apc ba duk waɗanda ka ga sun ba apc ma an akwai su dama mutane ne da ake amfani da su su raba kan mutane sun ga yanzu babu dama sun ga yanzu ba lokacin bane ba matasa ne zarata suka shigo cikin hidimai wanda babu gudu babu ja da baya abin da suke so a yi gaskiya a adalci saboda haka wannan dalilan ma a ƙaramin hukumar kaita suna daga cikinsu da muke da su ne cikin ƙaddarawa Allah muka ci zaɓe sannan ɗoriya a kai mun ƙara jajircewa kansu da kuma in Allah ya yarda za mu ci zaɓe a wannan ɓangaren da ɗaya kenan na biyu in takarkarin da suka fito takara shi mai girma ɗan takarar na jam'iyyar apc dr duka umar radda in ka kalle shi duk mutumin da zaka zaɓa ka kalli na farko ilimin shi ilimin shi na zamani da ilimin shi na addini a ilimi na zamani mutum ne wanda ya karatuttuka har ya kai matsayin dakta a ilimi na addini mutum ne wanda yake cin daga alifin ya kai haya'un ya kuma sauke alkur'ani mai girma yake karatu wasu littattafai ko da yana rike da hukumar sweden yana zanna abuja ni na san alhamis da litinin babu inda zaka tsanci duka duk umar da in ka je abuja bayan sallar magariba zaka samu shi ya buɗe baki a annur kuma ana gama buɗe baki zai shiga makaranta ya bada hadda a masallacin annur na abuja so kaga mutum ne da yake da tarihi na ilimi na addini da na zamani sannan ka kalli maganar shi working experience da yake da shi a siyasance ya yi chairman ya tafi ya riƙe eh, chief of staff ya ce national eh, headquarter royal press secretary ya zo yanzu duk wa'anda suka yi to gunduma gunduma da suka yi to takara takarar gwamna ya kuma samu nasarar cin primary election so a wannan gaba ta magana abin da ya yi na ayyuka mu koma lokacin da ya shugaban karamin hukuma har yanzu akwai ayyukan raya kasa wanda dr umar ɗaya a caranci wanda al'umma caranci suke amfani da su asibiti ne makarantu masu biyu da ya gina suna na ana amfani da su hanyoyi da rijiyoyi da abubuwa kala daban-daban sannan ko a wannan gabai ga umar da a mahaifar caranci shugaban ƙasa na wancan lokacin a jam'iyyar apc a jam'iyyar pdp ya zo haccaranci ya ba shi lambar girmamawa ta mutumin da cikin ciyamomi 774 na najeriya shi ne ciyamun a wancan lokacin da ya fi kowane ciyamun hazaƙa da ayyukan raya ƙasa a pdp ma kenan so sai ka kalli duk da ke takara da shi yana da wannan kwalitis din a ciyamun na ƙaramar hukuma idan ka taho lokacin da ya tafi duk inda ake taho lokaci na ce lokacin ne na chief of staff a staff ɗin shi na ofishin gidan gwamnati wani mutum ne wanda duk umar ɗaya wulaƙanta ko ya kora ko ya rabu da shi har ya gama shekarun da ya bar chief of staff ya tafi sinadan idan ka ɗauki zuwa shi sinadan ana ta cece ana ta tsogumi ya je sinadan bai samu kowa aiki ba bai taimaki mutane ba wannan ba ba adalci cikin wannan magana ba kuma gaskiya bane ba dalili kuwa in ka kalli a jihar katsina shi shine mutum na farko da ya fara a najeriya shine mutum na farko da ya fara sannan yanzu babu wanda ke rike da ismedan bayan ya bauta so dukkan su a dora su wasu keli ni na san ina faɗin wannan magana na ga allah na san mutanen da na bada duk umar da aka yi masu training aka ba su tallafi sannan na san mutanen da ba na bada su ba suna kiwon kaji an ba su tallafin kiwon kaji kuma sun zama wani abu da kiwon kaji na san wa'anda ake training su suke suke koyi dinkuna na san wanda aka ba tallafi masu tafa indomi magana ake ta najeriya ba magana tarancin local government ko kaɗan state ba magana ake ta ƙasar baki ɗaya kuma duk abin da aka kawo idan mutum miliyan ɗaya ne misali sai abin ya zama wani mutum hamsin ne in an bada shi ba da za a sani in muna da wata al'ada maimakon hamsin din da aka ba ɗari tara da hamsin su ji daɗi to wannan ɗari tara da hamsin ɗin sai su koma su ɓata abin su ce ba a maye ba ko kuma su ba su samu inda ba su samu ba a ba daidai ba so wannan shine abin da ya kamata a kalla bayan kafin ya zo me aka yi katsina a sinadar bayan ya tafi yanzu da ake rike da sinadar me aka zo aka yi katsina to za ka gane kawai ana magana ne an rasa ta wace hanya za a bata shi sai a ɗauko ita wannan magana ta ne taimaki kowa ba ba kuwa aiki ba ai babu wanda zai iya yi wa mutane arziki sannan kama koma sai ka shi menene ma a hukumanci aikin ita samirin din shine abin da mutane kamata su fara ganowa su fara sani a samirin ba hukuma wacce ta karamin hukuma wacce amma bane karamin hukuma ba gwamna bane ba balle ka ce wata hukuma ce da take da tsari irin nata to sai ka koma ka gano tsarin ta a gwamnatance da responsibility da aka bada a yi kuma na tabbata idan har duka umar da bai yi abin da ya dace ba shi ne mutum na farko da ya fara ya rike wannan hukumar shekara biyar kuma shugaban ƙasa ya renewal ya maida shi in banda takarar gwamnati da yanzu haka shi ke shugaban wannan hukumar, to inda bai yi daidai ba ko ya yi zalunci ko ya yi abin da yake na rashin gaskiya ta shugaban ƙasa da zai maida shi ba so wannan ina son mutane su fahimci wannan kaga konin yana da quality yana da qualities din da ya kamata a kalla na a zaɓe shi a matsayin gwamnan jihar katsina a wa'annan ma in ka tsaya kawai ilimin shi da working experience din shi da irin abubuwan da ya samu na dama kuma ya amfani da dama wajen taimaka mutane ya kamata a kalle shi eh, a zaɓe shi a matsayin gwamna na jihar katsina to ƙalubalen da muka fuskanta a wannan zaben musamman mu wa'anda bamu da bankuna mu wa'anda a cikin jam'iyyar apc bamu da ginjima ginjima da suke da banki da za su iya rike kuɗin da ya kamata ba a bamu al'umma a sa eh, eh, eh, atm ko aka je ka rubuta a doka a baka sai aka tauye aka din ɗinsa aka ba masu biyu mu a jam'iyyar apc ba mu da wannan amma jam'iyyun adawa mun yi mamaki an saboda suna da ginjima ginjimin mutane a jihar katsina an samu kowane polling unit an ba shi naira dubu ɗari da hamsin hamsin mun yi mamaki muka rasa ta ina aka samu wannan kuɗin amma sai ka ga mutum ya zo ɗan jam'iyyar pdp yana ba da naira dubu dubu sabuwa kar kana ji kana gani ba abin da za ka iya shi. me yasa saboda mu gwamnatin jam'iyyar apc a katsina state gwamnati ce mai bin doka gwamnati ce da bata yadda a taka doka a sai kuri'a ba kuma na san shi ne shi shugaban ƙasa muhammadu buhari shi yasa na ba mu samu kuɗin da za mu bada ba amma dai da yake allah shi ne allah kuma yana kallon zukatan waɗanda suke mafi yawanci na jam'iyyar apc sai ya hawa mu asiri ba mu da kuɗi ba mu da banki ba mu da binjiniyoyi da zai ba mu kuɗi amma muna da Allah kuma mun yi abin da muke da kima da mutunci da idan mutane da suke iya zaɓar jam'iyyar APC saboda mu inda an kai kuɗin a ƙaramar hukumar ta an kai sa a yan ɗaki mun san wa'anda sai kai sa a ƙaramar hukumar ta wanda dama 'yan kwangila ne suna zanna abuja ko lagos suna kallon ba mu isa ba an ba mu dama yanzu kamar mu ne matasa da muke tafi da ah, shugabancin karamin kai ta to mu dace mu mai ba yadda ba sai an rika ɗaukar kuɗi ana kai musu abuja ana kai musu lagos na hukuma kai ta kamar yadda da aka saba yanzu kuma ta canza mu ba za mu yadda wannan ba ba za ka ba mu shugabanci mai ha'inci mutane dokar na wani mutum mai kanwa ko mai balma ne mu ba za mu shi kuɗin karamar kai ta ba sai dai mun mu je jam'iyyar apc kuma da ƙarfin allah ba zai iya kada mu zaɓe ba za su iya kada mu zaɓe ba an ba da kuɗi a wannan a ruhunan zaɓe dubu ɗari da hamsin hamsin kuma sun raba mutane wasu sun ansa wasu ma ba su ansa ba wasu sun ansa sun kalmashe kuma sun kalli mutunci da kima da ayyukan alherin da jam'iyyar apc ta yi da kuma kwalitis na mutane da ke cikin jam'iyyar apc a karamar kuma ta sun zaɓi jam'iyyar apc